This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyya murya arewa ko kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voa voahausa.com. Masu saurari Assalamu alaikum yanzu ma Grace Alheri Abdi ce tare da Ibrahim Ka Almasi Garba muka sake shigowa da shirin mu na hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji matsayin waɗansu 'yan majalisar dokokin tarayyar Najeriya kuma tsofaffin gwamnoni kan zaɓen ministoci da kuma raba mukaman siyasar ƙasar. Baba Yakubu Makeri zai gabatar da sharhin jaridun ƙasar Ghana. Kamar yadda muka saba mu ba ku masu sauraro damar bayyana ra'ayi da kuka aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum ga labaran. Shugaban China Xi Jinping ya ba da sanarwar shirin rage dubu ɗari uku daga cikin dakarun ƙasar da ake kira sojojin 'yantar da al'umma yayin da yake duba wani gawurtaccen faritin soja a birnin Beijing a shagalin zagayowar ranar da China ta yi nasara kan Japan a yakin duniya na biyu. Da yake jawabi a dandalin Tinamin inda aka yi jerin gwanon baza kolin ɗirka-ɗirkan makaman soji masu tafa da askarawa dubu goma sha biyu shi ya jaddada cewa china ta himmantu ga zaman lafiya ya ce shirin yawan wato rage yawan sojojin ƙasar na tabbatar da hakan tun da farko shi da matarsa peng liyun sun marabci ɗanban shugabannin ƙasashen duniya a wurin bikin na zagayowar murnar abinda china ke kira nasara a jajircewar da jama'a suka yi kan takalar japanawa da kuma yaƙi da gwamnatocin kama karya na duniya an fara faretin ne da harba bindigogi har sau saba'in da al'adar daga tuta sama sannan sai jawabin shugaba shi wanda ya fi mai da hankali kan kuncin da dakarun japan suka haddasa yayin da suka mamaye akasarin china a shekara ta dubu wato alif da dari tara da talatin da yan kai da kuma alif dari tara da arba'in da yan kai dole mu koyi darasi daga tarihi mu kuma sadaukar da kanmu ga zaman lafiya a cewar shi wanda ya ƙara da cewa hanya mafi dacewa ta karrama waɗanda suka mutu a yaƙin duniya na biyu ita ce hana bala'o'in da aka gani a tarihi maimaita kansu hotunan gawar wani jariri ɗan siriya mai gudun hijira wanda ruwa ya tura zuwa gabar teku a ƙasar turkiya waɗanda kuma aka buga su jiya laraba a jaridu a faɗin turai nan da nan suka zama abin kwatanci kan matsalar 'yan gudun hijira a nahiyar ɗaya daga cikin hotunan na nuna yadda gawar yaron ke kwance cikin kumfan ruwa wani hoto kuma na nuna wani sojan ƙasar turkiya na ɗaukar gawarsa hukumomin turkiya sun yi imanin cewa yaron na ɗaya daga cikin bakin hauren sire goma sha uku da ruwa ya ci su jiya laraba bayan da wasu ƙananan jiragen ruwa da suka tashi daga turkiya zuwa tsibirin kos na girka suka tuntsire shugaban sashen agajin gaggawa na hukumar human rights watch mai headquarter a birnin new york peter buchard ya yi allah wadai da abin da ya kira halin ko oho da shugabannin kasashen turai ke nunawa ga masu ƙoƙarin gujewa yaƙi da kuma talauci sakataren harkokin wajen amurka john kerry na kira ga amurkawa su goyi bayan yarjejeniyar da aka cimma kan shirin nukiliyar iran na yi imani bisa ga darasin da na koya a rayuwa cewa yarjejeniyar da aka cimma kan shirin nukiliyar iran mataki ne mai matuƙar fa'ida a cewar kerry yayin da yake jawabi ga wata tawagar da ta kunshi ƙungiyoyin addinai da na ɗalibai a philadelphia a birnin washington 'yar majalisar dattawa barbara mikunski daga jihar maryland ta ba da sanarwar cewa za ta goyi bayan yarjejeniyar wacce ake kira jadawalin ɗaukar matakin gamayya jcpoa a takaice inda ta zama ta 34 a jerin 'yan majalisar dattawan da suka amince da yarjejeniyar amincewar da ta yi ranar talata na da matukar muhimmanci saboda ta cike ma shugaba barack obama ɗan giɓin da ya rage masa na ikon yin gaban kai muddin ya fuskanci ƙudurin ƙin amincewa daga majalisar mako mai zuwa ne majalisar tarayyar amurka za ta yi muhawara kan yarjejeniyar a ranar da wa'adin da aka bata na nazarin yarjejeniyar ke cika kafin ta kada ƙuri'ar amincewa ko i. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. wani alkali a birnin baltimore na gabashin amurka ya yi watsi da tuhumar da ake wa wani jami'in 'yan sanda waɗansu jami'an 'yan sanda shida kan mutuwar wani ba amurke bakar fata wanda ya mutu a hannun 'yan sanda alkalin ya kuma ce za a ma kowane ɗan sanda ne shari'ar daban wannan hukuncin ya zo ne sama da watanni uku bayan da fred gray ya mutu sanadiyar mummunan rauni da ya samu a ƙashin baya yayin da yake ɗaure da ankwa cikin motar 'yan sanda mutuwar gray dai ta ruruta muhawarar da ake yi kan yawan mutuwar matasa baƙaƙen fata a hannun 'yan sanda jami'an 'yan sandan na fuskantar tuhumance-tuhumance da suka hada da mataki biyu na yin illa da janyo haɗari da gangan da kuma kisan kai dukansu sun ki amsa laifin wata tawagar jami'an tsaron amurka ta fara nazarin wani matsakaicin gidan yarin soja da ke charleston na jihar south carolina don yiwuwar kai wasu fursunonin da a yanzu haka ke gidan yarin guantanamo bay na kasar cuba wurin tawagar na nazari ne daga jiya laraba zuwa yau alhamis a sansanin sojin ruwan amurka na consolidated break da ke tashar kayan makaman sojin ruwa da ke kalistan a cewar mai magana da yawon ma'aikatar tsaron kwamanda gary ross bai bayyana ko za a yi irin wannan nazarin sansanin a nan gaba ba wata tawagar jami'an tsaro ma ta nazarci wani sansani a living World na jihar kansas a farkon wannan watan an fara nazarin sansanin living World ne tun daga ran 13 ga watan agusta labaran duniya kenan kuka saurara. ma da labarin mu bude taskar rahotannin namu daga Najeriya inda gwamnatin shugaba Buhari ke cika kwanaki 100 da hawa kare ga mulki. abin nan tarayya Abuja batun naɗe-naɗen mukaman siyasa yana ƙara ɗaukar hankalin 'yan majalisun tarayyar ƙasar yayin da lauyoyi ke nazarin batun ta fuskar shari'a. Ga wakilin Nasiru Adamu Ilkaya da ci gaban rahoton. lauya mai zaman kansa abuja modibo bakari ya ce akwai rashin fahimtar tanadin tsarin mulki kan naɗin mukaman yana mai bayyana cewa naɗin kamar shugaban ma'aikata na fadar shugaban ƙasa hurumi ne na shugaba. Directive principle of state policy ake kira su a turance wato manufofin gwamnati idan mutum bai bi su ba in ka kai shi kara to kotu ba sa iya tilasta maka amma da sashi ne na federal character act aka ɗauko to shi kuma sai a duba ɗaukan ma'aikata na dindindin ake magana ba ma na mukamai irin wannan ba amma mukamai da ake magana siyasa kamar ministoci to wannan akwai tanadi na musamman idan ya zo ya ɗauka bai ba wata jiha minista ko ɗaya ba to idan aka gurfanar da shugaban kasa a gaban kotu to akwai abun saurara akwai kuma abun zantarwa a kansa yankin arewa maso gabas mai kalubalen boko haram shi yafi yawan samun mukaman zuwa yanzu there are hundreds of thousands of appointments to be made later on a taron da zauren 'yan majalisar dokoki na arewa maso gabas in suka yi abuja sun nuna gamsuwa ga mukaman sanata muhammadu danjuma goje shine shugaban zauren wannan abu da shugaban kasa ya yi daidai ne duk duniya haka ake yi obama na amerika da ya zama shugaban kasa yawancin mutane da bai mukamai na farko na kusa kusa da shi wanda suke aiki kusa da shi ba ma yan jihar su bane yan makarantar su ne eh, ko prime minister na ingila david cameron duk mukamin da bayan na farko kullum wayo gari zai gansu ce kai kaza bar kaza duka yawanci yan makarantar su ya dauka kowane shugaba tsarin mulkin najeriya ya ba shi dama ya bi cancanta ya ɗauki mutumin da ke gani shine zai iya aikin da yake so domin ya cika alkawarin da yau jama'a lokacin da ke neman ƙuri'a su to dole a ba shi dama irin makamai kamar na sakataren gwamnati da chief of staff su dama can ba a cikin tsarin mulki a ci sai ka dauka daga wani bangare ko wani bangare mu mutanen jihohin arewa maso gabas dama can kafin boko haram ya zo ma mun fi kowane bangaren kasar nan ci baya sai kuma aka zo kuma kuma wanda masifa ya faɗo mana boko haram ya ƙala zuwa ya kashe mu gaba ki daya Sau da duk abin da aka bamu yana gani kamar tausaya mana ne aka yi don a dan taimaka wani mu samu mu dan farfado kaɗan. da yake mara baya ga matsayar sanata abdullahi adamu daga arewa ta tsakiya ya tuno tarihin yadda gwamnatin gawan ta kula da yankin jihohin gabas bayan yakin basasa lokacin da aka yi yakin basasa sai da aka mana tsare-tsare na musamman domin a fidda gabashiyar najeriya daga halin ta shiga ciki duk abin da ake ciki da maganar boko haram ne da yadda aka tabarbare arzikin gabashiyar arewa a ce dan da an samu yaya uku daga cikin su sun samu manyan mukamai a gwamnati shi da wani abin kyama ko abin abin aki ni na goyi bayan shugaban kasa abin da yi daidai yayi kuma muna fata yan Najeriya daga wannan sashen Najeriya da aka ba wannan matsayi da su baiwa marada kunya a wannan wata ne dai da Allah shugaba Buhari zai sanar da waɗanda ya canka don zama ministoci Nasura da Mailika Murar Amurka daga Abuja Najeriya Allah shi zai baka bai maka gori Haka yake to kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Ya raba namun ta kaka, ya raba namun ta kaka, kai maza ku bare na mata, kai maza ku bare na mata, mata iyayen mu ne su, mata iyayen mu ne su, so son ka kaye mu mata, so son ka koye mu mata, so son ka sun ka goye mu mata so sun ka ci shehe mu mata so ka sha shehe mu mata alma ka girma alma ka girma a gaida mata to gaida mata baban Laila ka ji wannan waka. Mm, ya faɗi gaskiya ta wani bangaren kuma ta wani bangaren ya zuga ya zuga ku ne kawai. To mun gode har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo ma'anar Washington na cewa karfe uku da minti goma sha ɗaya na asuba ga Jumai Ali da shirinmu na gaba. Rigakafi tambarin lafiya. zan foliyo abai da kyau bare alaka na na yake ruku. Masu sauraron rigakafi tambarin lafiya Assalamu alaikum. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake farin cikin jagorancin gabatar da wannan shirin. Shirin da ke ƙoƙarin faɗakar da iyaye muhimmancin yiwa wa 'ya'yansu alluran rigakafin cututtuka. musamman na ciwon shan inna da duniya ke ƙoƙarin ganin bayansa kwata-kwata daga doron ƙasa. Nasir Yakubu Birnin Yaro gare ka. Hajiya Jummai sanu da ƙoƙari kuma barka da hantsi. a ci gaba da ƙoƙarin kawar da cutar shan inna daga Najeriya. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya sha alwashin tabbatar da cewa Najeriya ta fita daga cikin jerin ƙasashen da ke da cutar shan inna a duniya nan da shekara ta bakwai. Shugaba Buhari ya sha alwashin ne a lokacin wata ganawa da gwamnonin jihohi da suka fi fuskantar barazanar kamuwa da cutar shan inna tare da jami'an hukumar lafiya ta duniya wato WHO da na hukumar lafiya a matakin farko a fadarsa da ke Abuja. A watan Yuli da ya gabata ne Najeriya ta cika shekara ɗaya ba tare da ko da yaro guda ɗaya ya kamu da kwayar cutar ba. Duk da samun wannan nasara, Najeriya na da buƙatar ta kai shekara ta 2017 ba tare da bullar cutar ba, kafin a cire sunanta daga jerin ƙasashen da ke da cutar. A shekarun baya, Najeriya ta kasa cimma nasarar yaƙi da cutar polio ne bisa matsalolin da suka haɗa da kyamar allurar rigakafin wato turjiya daga iyayen yara da sanya addini da siyasa da danganta allurar rigakafin da hana haihuwa da sauran wasu batutuwa dangane da yaƙi da cutar na shan inna. Bayan ganawar ta shugaba Buhari da gwamnonin dangane da ɗaukar alwashin kawar da sunan Najeriya daga jerin ƙasashen da ke ɗauke da cutar shan inna. Shugaba Buhari ya aiwatar da rigakafin cutar ta polio ga jikansa domin ya zama abin koyi ga al'ummar Najeriya, musamman jihohin arewacin Najeriya da suka fi fuskantar barazanar cutar ta shan inna. A jihar Jigawa ma gwamnan jihar Alhaji Badar Abubakar ya sha alwashin ci gaba da aiwatar da rigakafin cutar shan inna na gida-gida, in ji wakiliyarmu Halimatu Abdullahi. Yayin da shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari ya ƙara baiwa jama'ar kasar nan tabbacin nan da shekarar 2017 cutar shan inna ta zama tarihi a kasar. Yayin wata ganawar da ya yi da jami'an hukumar kula da lafiya ta duniya WHO a fadarsa, to a jihar Jigawa ma kullum fa ƙara samun gwaggwaban ci gaba ake yi, kamar dai yadda Dr. Kabir ya bayyana. A matakin ci gaban da aka samu, to wannan ku ya faru ne saboda haɗin kai da ake samu daga iyayenmu masu ƙasa, sarakuna sarakuna da kuma malamai da kuma iyaye kansu da suka rinka ba da haɗin kai sun amince da wannan yanayi sun san cewa akwai alfanu a cikinsa sa'annan gwamnatoci suna ba da goyon bayan da ake bukata da a haɗa ƙarfi da ƙarfe a tabbatar da wannan yaƙi a ci gaba wannan yunkuri da mutane suke yi da goyon baya da ake ba wannan shiri ya ɗore musamman abin da ya shafi bangaren iyaye su ci gaba da haƙuri wannan abu ya to ƙarshe su ma kuma iyayen shugabannin ƙasa sarakuna da dagatai da wakilansu su masu kara ƙara jajircewa su ƙara yin haƙuri tunda an ce aske in ya zo gaban goshi ya fi zafi bayan wannan kuma mu kanmu mutanen da suke aiki front soldiers kenan wato wanda muke taka har kafa mu je gidajen mutane abin da muke kokarin yi shine mu ƙara ɗamara bayan wannan kuma za a ci gaba da tabbatar da cewa wannan gangami da ake na gida-gida an ƙara inganta shi an ƙara sa ido masu zuwa su duba aikin wato supervisors an ƙara ƙarfafa musu ƙaimi domin kada a ce wannan nasara da aka samu kuma an yi sakaci har wani abu kuma Allah ya saki bullowa ya da mu baya a faɗin duniya ma ba wai a mataki na na ƙasa ba shi ma a nasa bangaren gwamnan jihar ta jigawa alhaji badara abubakar ya ce ci gaba da gudanar da rigakafin gida-gida babu fashi ana aikin nan tukuru na yadda za a ci gaba da shi gida-gida na yadda za mu tabbatar cewa wannan cuta ba ta sake tasowa ba kuma na tabbatar ma'aikatan lafiyar mu suna aiki ba dare ba rana domin su tabbatar cewa an yi maganin wannan cuta kamar yadda aka kudurta insha Allah muna ganin za a kai wannan shekara ta 2017 ba tare da an sami wannan cuta a jiga ba in Allah ya yarda. Halimata Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. Shigar ƙungiyoyi masu zaman kansu wajen yaƙi da cutar shan inna ya taimaka ƙwarai matuƙa, hakan ya ba da damar isar da saƙon wayar da kai ga iyaye. A jihar Bauchi, ɓangaren gwamnati ne da irin waɗannan ƙungiyoyi suka tattauna tare domin samar da hanya ɗaya tilo wajen kaiwa ga nasara da yaƙin da ake yi da cutar shan inna. Wakiliyarmu Amina Abdullahi Girbo na da ƙarin bayani. An tattauna tsakanin gwamnatin jihar Bauchi da ƙungiyoyin da suke tallafawa wajen yaƙi da cutar shan inna a jiha da yake jawabi mai kula da ɗakin tara bayanai dangane da cutar shan inna Dr. Mansur Dada ya bayyana yadda zaman tattaunawan ta kasance. Wannan taro da muka yi taro ne na da duba yadda al'amura suke tafiya bisa ga yarjejeniyar da aka sa hannu ran 24 ga watan Yuni 2014 tsakanin gwamnatin jihar jihar Bauchi da Bill and Melinda Gates Foundation da Dangote Foundation da hukumar raya kasa ta gwamnatin Amerika wato USAID. So an sa wannan hannu a wannan yarjejeniya watan jun a bara an yi fito da tsarin da za a bi aiwatar da wannan yarjejeniya so yanzu mun fara aiwatar da ita ɗaya ga watan oktoba yanzu ga shi wajen wata goma sha biyu ake nema so bara a disamba mun yi irin wannan mitin din so bayan kowane wata shida shida ake wannan mitin din yanzu dama ce wanda waɗanda suke tallafa a wannan yarjejeniya za su zauna su wato shi mr bill gates na bill and melinda gates foundation da alhaji aliko dangote wanda shine shugaban dangote foundation foundation da kuma country mission director na usid wanda take abuja da kuma his excellency mohammed abdullahi abubakar gwamnan bauchi so dama ce na awa ɗaya da rabi sun zauna sun tattauna an duba al'amura suke tafiya yadda akwai ci gaba aka yaba yadda akwai matsala kuma aka ba da shawara yadda za a inganta shi nan gaba so muna zato nan da karshen shekara a disamba za a sake wannan mitin dube ne yadda akwai matsala a ga yadda za a gyara so daga nan bangaren jihar bauchi shugaban tawaga da shine mai girma gwamnan jihar bauchi muhammad abdullahi abubakar daga can seattle kuma shi kuma mr bill gates shine tawagar bill and melinda gates alhaji aliko dangote bai samu damar zuwa ba amma akwai wakiliyarsa hajiya zoyar yusuf wanda daga washington akwai kuma ɗaya mataimakinta daga lagos alhaji ahmed iya suka wakilci dangote foundation akwai kuma miss julie conan daga abuja ita ma ta yi jonin kuma kun shi executive director na national primary healthcare development agency dr ado jeji mohammed shi ma ya joinin din biya phone so kuma an tsaya an tattauna an ga yadda al'amuran suke tafiya an samu cigaba sosai wajen tsarawa da aiwatarwa da kuma dubawa daga lokaci zuwa lokaci wato monitoring and evaluation yadda kuma ake da dan an samu ci yanzu ka duba za ga eh, yanzu wata 23 babu polio a Bauchi state wata 33 babu circulating vaccine polio virus a Bauchi state Dr. Mansur Dada mai kula da ɗakin tara bayanai kan cutar shan inna wato EOC Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. Salamu alaikum. Amu alaikum salam. Ah malam Tanko. Ya jama'a ya aiki. Lafiya kallo malam Tanko. Ya na jigiran ne ana ta hayaniya. To malam Tanko dole a hayaniya a gida ka ga yara nan guda uku. Ɗaya gashi nan babban ba kafa ba hannu. Ɗayan ba kafa ga na ƙarshen nan gaba ɗaya shi ma a langwaba hannun shi a shanye. Gaba ɗaya cikin ukun nan ba mai lafiya. To ai laifin ka ne. Kamar yaya fa? Domin kullum ina jin ka kana faɗa da masu yin allurar rigakafi. Rai kuwa kai. mun baki da ke yi. Kullum zan kai sana yake. Nufin ka rashin alluran polio isa yara na suka kanan ɗaya kamar macizai. Ai Allah ya taimake kamar dama abin ya fi haka la ilaha illallah to yanzu wata hanya zan bi domin magance wannan abu to yanzu sai dai a tari gaba domin hakan ya riga ya faru yanzu wayannan yaran gaba ɗaya na yi 3-0 kenan sosai kuwa uwar gida biki sana hanya ba ba laifi na ba uwar gida biki sana laifi na ba ne kai ka ja mana haka to jama'a jama'a duk mai bukatar yaran hisi lafiya je a ɗiga musu foliyo ni dai na wasu nan na ɗaya masu yawan foliyo na da amfani Ƙarshen shirin kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A madadin dukkan waɗanda suka taimaka aka haɗa wannan shirin, Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. mata mu kai ‘ya'yanmu rigakafi To a gaida Jummai Ali da tawagarta yanzu kuma ga baba Yakubu Makeri da mahimman rahotanni da suka ɗauke hankalin jaridan ƙasar Ghana a wannan mako. zan fara sharhin jaridu ne da jaridar daily graphic wacce ta rauce cewa hukumar lamuni ta kasa da kasa imf ta tabbatar da ba da wasu kudade na dala miliyan 116,600 ga kasar ghana jaridar daily graphic ta ce a wata sanarwa da hukumar imf ta fitar na cewa wannan tabbacin ba da kudin ya biyo bayan nazari ne da hukumar ta yi akan mataki da ta gindayawa kasar ghana wurin ba ta kaso na farko a cikin rance da hukumar ta baiwa ghana kuma ta ga ghana ta yi abin a zo a gani jaridar ta ce a ranar uku ga watan afrilu ne hukumar imf ta amince da baiwa Ghana wani rancen dala miliyan 918 wanda za ta raba wa'annan kudade a wani shirin shekaru uku. har kuwa jaridar daily ta kuma rawaito matashiya da hukumar kula da ingancin abinci da magani take yi wa jama'a musamman asibitoci manya da ƙanana da shagunan magunguna da su taka tsantsan da magungunan fidda gajiya da ba a yi rajistar su ba a cikin ƙasar jaridar ta ce a cewar wata sanarwa da hukumar kula da abinci da maganin ta fitar ta kira ga asibitoci da masu sayar da magunguna da suke da irin wayannan magungunan a faɗin ƙasar baki ɗaya da su kawo a ofishin hukumar jaridar daily ta ci gaba da rawaito sanarwa da hukumar kula da abinci da maganin ta fitar inda da take tabbatarwa jama'an kasar cewa za ta yi aiki gadan gadon don kare lafiya da rayuwar al'umman kasar sai kuma jaridar Ghanaian wace wacce ita kuma ta kawo umarni da ministan wutar lantarki Dr. Kwabena Donko ya baiwa kwamitin bayayyan wutar lantarki ta kasa da ya rage adadin wutar lantarki da ake baiwa sashen manyan masana'antu nan da nan. Jaridar Ghanaian ta ce a wata sanarwa da hukumar ministan ta fitar na cewa ministan ya ce a rage karfin wutan da ake ba manyan masana'antu daga megawat ɗari da talatin zuwa megawat ɗari sai dai ministan ya kara da cewa wannan ragowa na megawat talatin zai taimaka wurin kara haɓaka samar da wutar lantarki da kuma rabawa a cikin ƙasar. Jarida ta ce hukumar ministan wutar lantarkin ta ce za ta zuba ido wurin samarwa da raba wutar lantarki kuma nan ba dadewa ba za ta rika ba da sanarwar duk canje-canjen da za a samu idan bukatar hakan ta taso. Idan muka leka jaridar Delegate za mu ga ta rawaito labarin siyasa inda jaridar take cewa dan jam'iyyar NDC mai mulki George Boatin da ya bayyana kansa cewa zai fafata da shugaban kasa John Ramani Muhammad a zaben fidda gwani da jam'iyyar tasu za ta yi idan lokaci ya zo. Ya kawo mata ziyara inda ya mata fashin baki akan manufofinsa na shiga wannan takaran kuma ya sha alwashin sai ya kada shugaban kasar. Jaridar Delegate ta ce George Boatin ya shaida mata cewa nan ba dadewa ba zai fidda hotunansa da kuma riguna masu dauke da hotunansa a faɗin kasar ga baki daya don ya tabbatar da abin nasa da gaske ne jarida ta ce a wani bangare daya kuma babban sakataren jam'iyyar ndc mai mulkin johnson asiyadu inkatiya ya ce babu wanda ya ɗauki takardar shiga takarar shugaban kasa amma kuwa jaridar daliga ta ce george buatin ya nuna mata takardar nasa wanda ya biya dubu ɗaya a ranar litani a headquarter jam'iyyar tasu kuma ya ce tuni ya sayi takardar banki na cd dubu hamsin wanda zai biya idan zai mai da takardar nashi a headquarter jam'iyyar sai dai babban sakataren jam'iyyar na ndc asiyadu inkatiya ya ya ce wannan mutum da ba shi da cikakken lafiyar hankali da wannan muka kawo ƙarshen sharhin jaridunmu na ghana baba ya kuma iri sashen hausa na murya Amerika a kira ghana to sai kuma ra'ayi da ku masu sauraro kuka aiko mana ta wayar tarho Assalamu alaikum mai magana mataimakin shugaban kungiyar matasan Fulani na Najeriya Waldere Fulbe Forum of Nigeria Aliyu Imam Aboki Kwara Kayama. Dan Allah VOA suna son isar da taya murna ta ga zaɓaɓɓen shugaban ƙasar Najeriya Buhari mai adan cikin kwana ɗari a kargal mulkin Najeriya. Da fatan Allah ta ya shirgo tare da sauran gwamnoninmu da aka zaɓa. Bangiji Allah ya ja kwanakinsa ya ƙara masa lafiya da kuma gudanar da adan haka nake kiran yan uwana dukkanin talakawan najeriya mu ci gaba da yi masa adda don ya samu daman yi mana aiki cikin adalci Assalamu alaikum sashen Hausa VOA America ya Hausa mai magana Bello Alale unguwa Hassan dan lokar zannin alaki kare eh, a wannan jihar Kebbi a gaskiya ta fara da noma da kashin haki saboda harkar ilimi ita ce kan gaba a kan eh, harkar eh, mulki ya kamata a ce harkar ilimi ta zama gaba-gaba da dukkan al'amura amma ga shi kai kam ka da noma da kashin aiki saboda an ba da hutu ya kare an koma kara ba da hutu saboda tsaye rashin ciyar da wai yan makaranta a hakikanin gaskiya abin ka ba mu kunya don haka muna kira gare ka don allah don annabin allah kada ka tafi da wannan al'amuran nata yadda kake muhimmin saboda gaskiya idan ilimi ya taɓarɓare wallahi mutane sun nafsata don babu abin da ke kawo rigingimin ga face sai rashin ilimi don haka muna kira dare ka canza tahiya ka canza tahiya ba da bata lokaci ba saboda ba don komi ba don a zauna lahiya in kuma ba ka iya mulkin nan ka aji ka bari mai iya shi ɗauka mai magana kuma bello alali unguwa sannan local government voa na gode. To madalla kafin mu karkare ga takaitattun labarai. Shugaban china Xi jinping ya ba da sanarwar shirin rage dubu ɗari uku daga cikin dakarun ƙasar da ake kira sojojin 'yantar da al'umma yayin da yake duba wani gawurtaccen faretin soji a birnin beijing a shagalin zagayowar ranar da china ta yi nasara kan japan a yakin duniya na biyu ƙasar Turkiyya ta ƙaurar da 'yan jaridar burtaniya biyu da tafuntansu waɗanda ake tuhuma da ta'addanci daga yankin kurdawa zuwa wani gidan yari mai tazarar kilomita 500 daga wurin abinda ya fusatar da gidajen jaridan da suke wa aiki shugaban amurka barack obama jiya laraba ya zama shugaban amurka na farko da ya taɓa ziyartar wata al'ummar arewacin yanki mafi sanyi na arctic cycle a amurka tun yana kan gadon mulki yayin da yake harmar kammala ziyarar kwanaki uku da ya kai alaska da zammar daɗa nuna illar canjin yanayi bayan ganawa da shugabannin kabilu ya kuma ziyarci wasu wurare daban-daban. To a gaishe ka masu saurare nan muka kammala shirye-shirye na safiyar yau sai kuma can da la'asar ku sake jimu da waɗansu sababbin shirye-shirye ciki har da shirin sai bango ya tsage na Jummai Ali. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji su musamman Ibrahim Ka'almati Garba da ya taya na gabatar da shirin da kuma Sidi da ya harhaɗa shiri da bada umarni. da injiniyan mu na yau jim harman alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri This program has come to you from the Voice of America, Washington.